kundin Hausa Novels, Masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkam da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mai suna Ahumaka na marubuciya Surayyams. wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Nobel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Ki je ki same ta za ta tambaye ki, saura na jikin ce ba za ki zauna da ni ba. Idan kika aikata hakan sai na ga abin da ya yi ƙarshen ki. Ta juya kanta ƙirjinta na mugun bugu har ya fice ba ta sani ba. Ɓangaren su Jahan Ara da Sajiya Indira kotu na aka fara shirye-shiryen sabon hidimar da ake shirin yinsa. Ana so a saka date amma Jahan Ara ta ce lallai tana so ta ji ta bakin Bahiya. Muddin ta ce auren yana takura ta, ba ta jin za ta iya bari a yi mata dole. By labin am kowa ya fito Kaduna har ya shigar shigarsa zuwa bright yellow shirt yana tawowa side In mom ɗin shi da sauri. Tun ya ji an ce mom ta neme ni cikin gaggawa ya san akan maganar auren ne. bahi ya ce a gabanta ta shagwaɓe ta yi limi kamar 'yar bebi. Jahan tana tsaye a kanta ta ce Nur ki gaya min gaskiya da gaske ne za ki ci gaba da zama da shi ko saka ki aka yi ki ce min hakan Bahiya ba ta amsa ba sai da Kal ya shigo ɗakin Salama yi. Tana ganin sa sai ta daɗe sakiyan hawayen munafurci tana nokewa. Jahan ta daɗa ɓatar ta ce ni dai ki gaya min. Wani na takura kina sai kin zauna a kan auren nan? Babu kunya ta da kai kamar mara laka ta ƙara fashewa da kukan gulma. Tara tara ƙirjinsa ya buga gashi bai san me ya gudana a tsakaninsu ba. Jahan ta ce wane ne wannan? wannan mahaluki ne bahi shi yi saurin ɗaukowa ta kalle shi ta ce mom Aisha ya ce wai idan kika tambaye ni kar na yarda na ce miki ba zan zauna da shi ba jahana ara ta dake tana ci gaba da masa mugun kallo ta ce akan wani dalili ya ɗago kai yana kallonta zai yi magana ta rigasa tana girgiza kai ta ce to ban amince ba in kuma ban isa da kai ba sai ka nuna min yanzun nan in gani a ban fita ka ban waje kallonta kawai yake ya ma rasa me zai ce mata A ɗan fusace ta ce, to ko duka na za ka yi irin wannan kallo haka? Idan ba ka raina mutane ba, me dalilin ka na yin auren nan? In ba shirme ba, salon ka ja mu magana a gari yarinya ƙarama na zaman ta lafiya ka tashi ka ce za ka azabtar da ita. Abokiyar zama da kuke shirin kawo mata, wato kenan ku haɗu ku yi ta cutar da ko? To ba ka isa ba, ka yi kaɗan. In ƙanwarka aka yi ma haka ai ba za ka ji daɗi ba, please leave. Kaldu ne kuma sun kiyar da kansa kamar ƙaramin yaro. Yana shirin yin kuka ya ce to amma mama na ga da amincewarta a farko kuma wannan abin na ga ba haramun ba ne bari a ce rabuwar shi ya fi. Wani tsawalallen kallo ta banka masa ni za ka kawo ma wannan maganar don ka ga ban yi fushi da kai da kake sa ta dole ta amsa ba kana wasa da ni ne ko? To in ka isa ka je ka yi zaman auren nan mu gani get out in daina ganin ka a ɗakina ba ka tunani kawai. Wani kasalar zuci zancen nata ke ɗago masa a lalace ta a baki. Migewa yana shafa kansa bai kuma cewa komai ba ya nufi ƙofa kamar zai fita. Alhaji Hamud ne ya shigo ɗakin yana ma Jawan mugun kallo na sigar zolaya ya ce sannu kin yi ƙoƙari wato kamar yadda kika hana ni na yi ma mijinsu baya hukunci shi ne ɗana ma za ki hana su abin da yake so? A nan kan baki isa ba gyaran aurensa babu fashi ni na yi wannan alƙawarin. Khaldun da ke raɓa a gefen shi ya murmushin jin daɗin wannan kalma ya ce, a'a dad, abin bai kai ga haka ba tunda mama ba da so kawai ni na fasa ba na son abin da zai ɓata ran sarauniya ta. A bar magana auren kawai har sai ta amince. Wani kallon banza a na Jamud yake masa ya ce, sannu mai uwa, wato ni za ka watsa ma ƙasa a ido. Na zo ta tare maka baƙin rai ko? Ya yi maka kyau. Ficewa Alhaji Mahmud ya yi daga ɗakin, Kariya ya yi murmushi ya dawo kusa da jami'insa da ke zaune ko kallon inda mai gidanta ya yi ba ta yi ba. Cike da sanyin jiki ya durkusa kusa da ita a hankali ya fara magana mama ki yi haƙuri idan na ɓata maki. Wallahi na bar batun auren tunda ba kya so. Gina hakan ya fi min alkhairi ki kwantar da hankalinki. Na rufe zancen daga nan wallahi. Jahan ta ɗago tana kallonsa shi kaɗai ya sa ta shi kaɗai ya san ta ina zai iya sace zuciyarta. Ta ce ka turo min bahiyar gobe sai in ji ko da gasken da amincewar tantan farko da kake faɗa in ta ce eh to ba zan hana ka zaman aurenka ba tunda ni ma ga abin da ubanka ke cewa a kaina in kuma ta ce ba ta san da zantan ba to ko me zai faru ba za ka ci gaba da zaman aure da 'yata ba Nur ta sha wahala san ba ku da tausayi wallahi Kyle ya girgiza mata kai ya ce no mom ni na bar magana in har ranki bai kwanta a kai ba Jin kansa kawai ta yi a kan ta yana mai sauki wasu nan nauyin ajiyar zuciya kamar mai shirin fitar da kalmomi masu nauyin gaske daga zuciyar shi. Mom, I want marriage. I know abin da na yi ban kyauta ba but ki yi haƙuri. Ba zan ƙara ba kuma kin ga sai in kin amince zan iya ci gaba da zaman aure da ita. Ni dai please ki duba ki gani. Ba zan sake aikata abin da na aikata ba. I'm sorry Umma. Yanda ya ƙarasa maganar a gwanin tausayi yana wani nokewa cikin maraice murya ya sa gaba ɗaya jikin Jahan ya sanyi. Jahan ta ce, Ni ka tashi ka ban waje ka yi abin da na ce maka, ba na son dogon magana. Ya ɗan maraice mata ya ce, Wai bishi kika yi da ni, wallahi har zuciyata na faɗa miki ba zan ƙara ba mam, kar ki raba auren nan. Da ta ga ya ɗaga hankali sai ta ɗansa saki ranta ta shafa kansa ta ce, To shi kenan na ji, kar ka damu, sai ka san yadda za ka yi, na baka three days. ku sasanta idan Nur ta ce bata aminta ba sai dai baka yi hakuri. ya ɗago zai yi magana ta riga shi ta ce je ka kai yanda na ce maka kawai ni ban yi fushi ba miƙewa ya ce to shikenan na gode ya ɗora mata kis a goshi yana miƙewa bari in tafi side ɗina ta ce to Allah shi kiyaye bai bar nan ba sai da ya yi ma dad sa salama sannan ya fice daga side ɗin yana murmushin irin amsawar da daɗin ya yi masa Shi dai Alhaji yana mugun son auren nan shi yasa ma tun farko ba a samu matsala a wajen samun haɗin kan shi ba. Ƙarfe tara da rabi na daren ranar Kyle ya shiga site ɗinsa. Yau da kansa ya kashe wutar main falo a zuwa da nufi sama zai buɗe bedroom a falonsa. A hankali ya zura ki yana yi yana kallon ƙofar ɗakinta yana shiga bedroom ɗinsa sai nufa kai tsaye. Ya tsaya da mamaki yana ta kallon ɗakin. Yanda ya fita ya bar shi kai ya dawo ya same shi sai dai ba ta kan gadon a yanzu. bai wata wata ba ce a fusace ya fi ɗakin ta ya buɗe ya shiga kai tsaye ba ta ɗakin jin zubar ruwa da ƙamshin soap ya gane wanka take tsayawa ya ɗakin yana jiran fitowa da fuskarsa a ɗaure ta fito ɗaure da light purple towel tana saka gashinta cikin wet net da ke hannunta Da ta waigo sosai ta tsorata ganin sa tsaye a ɗakin don bata ji shigowarsa ba ta juya da gudu za ta koma bayan. Tana cewa inna lillahi. yar riko ya dawo da ita wani kululin haɗiyar ya wuce dama tun safe take a baudin ɗin shi, dan ta san hala gamuwarsu yau ba zai mata daɗi ba. Kai ni na shiga uku da wannan jaraba. Cikin ranta ta faɗa amma bata san ta furta hakan mahaifi a ba. Shi kuwa kallon ta yake ya ma rasa me zai ce mata. Maganganun mam ɗin shi kaɗai yake masa yawo a lokacin kwana uku ta bashi. Bai sanya zai fara da ita ba sai ya juya hannunta a cikin nashi. Saukar numfashinsa ta ji a wuyanta yana mai saki mata kiss da damshin labbansa. duk a lokaci guda ta walalo ido a tsorace za ta fara ihu ya matso ta jikinsa ya toshe mata baki da hannu ɗaya sannan ya zamo fuskarsa a hankali zuwa kanta Bahiya da ta ji kamar numfashinta zai ɗauke don tsawar tsoro ta shiga kiciniyar kwace kanta a hannunsa. Jikinta na rawa amma ta kasa. Wani ihu ta fasa masa a ta ganin abin da yake shirin yi a take ta shiga tunowa wani ɗinsa da ta saba ɗazu. A gaban Jahan Ara. Ai dama ya ce zai ga ƙarshenta in ta faɗa. Tsoro ne ya rikita ta sosai ta shiga zare ido kamar za ta yi kuka. Ita ba da wani nufi ta ce hakan ba. Ta langwaɓe masa sosai ba ta gama rufe baki ba ta ji shi a kusa da ita. Ya tura ta ya miƙe da sauri ya fice daga ɗakin nata mai gaba ɗaya ne nufi ɗakinsa. Wani azababban yanayin son kasancewa da ita ke ɗiban shi da ƙyar ya faɗa zo mai kimtsa kan shi. Bahira ke jin zuciyarta na cunkushewa ne ta fashe da wani sabon kuka. Har lokacin jikinta na rawa don ba ƙaramin tsurewa take yi idan yana taɓa ta ba. Ta kusa awa ɗaya tana abu ɗaya sannan ta miƙe da ƙyar ta gyara jikinta ta ɗauki wani towel ɗin ta ɗaura ta fito cikin ɗakinta a sanye. Rigar baccinta kawai ta zira ta kwanta kan gadonta a hankali tunani kala-kala na mata yawo a ka. To wai me yake nufi da abubuwan da yake mata ne? Ba yi nisa cikin wannan tunanin ba junnu ta faɗo mata a take ta miƙe da sauri daga kwancen da take. Waje ta nema ta zauna ta rabka tagumi tana tuno da cewa yau ma kwata-kwata Junnat bata bar ƙofar ta a buɗe ba, bare ma ta je su yi magana. Tun ranar zuciyar da ke dunƙule da wannan azabar damuwa. Amma su Big Sister su baya da antumar gaba ɗaya sun isa bata lokacin saka damuwa a ranta. Su kam dagewa suka yi suna ta shirye su, kamar ba su san me ake ciki ba. Kamil ma a nashi ɓangaren yana ta kai kawo in 14 dai zai yi hidimar amma saboda wani ƙasaitaccen shirin da ake yi ma bikin ya sa ba a tsayi da rana guda ba har yanzu. Hajiya Indira ta daɗe tana sabgoginsu na manyan mata. A gobe aka saka ran karɓar baƙinta tun daga Maiduguri masu gyara masu gyara test ɗin amarya masu gyaran jikinta ma larabawan da ne. Duk an gama tsara komai site guda aka ware outside the main mansion. An yi ma hall ɗin kwalliya da soft traditional couch, laushi leather cushions da irin tambarin zaman amare na na gargajiya mai kamar draw pillow round and and daga ganin nasu ka san mai tsada ne sosai ko ina a wajen an sakaya shi da kwaliyar gold da paper red drop curtains. Five days aka sa wanda za a ɗauka ana decorating ɗakin da za a yi gyaran amarya wanda a halin yanzu ya fara kintsuwa matuƙa tamkar a nan za a yi hidimar bikin mai gaba ɗaya. Fannin jihar Aya da kuwa babu abinda da ba su ce ba sai dai ba sa fitowa fili su yi magana a sirrance suke yaɗa maƙarƙashiyarsu. Sun fi kowa sana'arar kuma sun tsani bahiya matuƙa amma a fili sai suke nuna ma kowa su ne a kan gaba da komai kuma sun fi iko da Sa'ud ko don su Jahan su jawo shi. To daga jiya zuwa yau ta san a yanzu Junnu tana cikin wani hali don haka ba ta son ta cika damun ta sai dai sai dai da sa masu aiki suna duba ta suna gaya mata halin da take ciki so take sai junnu ta yi sanyi kafin ta je mata ta san suna da kishi sosai so it's not advisable ta je mata da shawarwarin da take sakawa a ranta har sai ta dawo hayyacinta bayi tana tashi da asuba ta nufi indoor side din games ɗinsa don ganin ko ya dawo amma bata ga alamun haka ba ta tabe baki ta koma ta kwanciyar ta don ba sallah take yi ba After 25 minutes tana kwance tana tunanin ko me yana hana mata har yanzu. Yan ta an buɗe kofar ta ta mike da saurin ta san ita kaɗai ce a site Ya tsaya daga bakin kofar fuskar sa dan ɗaure yana kallonta. Kasa kallonsa sa dai ta koma ta yi ta ta juya masa baya. Jin takunsa cikin ɗakin yasa ta kuma mikewa zaune da sauri kamar za ta yi kuka tana kallonsa. Ya ɓalla mata rara ya ce ta shi ki ɗauko hijab ki Migewa ta yi a hankali ta a ɗaure ta buɗewa wardrobe inda ta ciro hijab ta saka. Ƙarasowa kusa da ita ya yana mata mugun kallo. Gaban su da za mu je za a yi miki tambaya. Saura na ji kina maimaita abin da kika ce ma jiya. Kawai gyaɗa mishi kai ta a tsorace idan tun jiyan dama take yin shakkun shi. Sai suka fita yana gaba tana biye da shi bayan ya gaida iyayen nasu ita ma ta zauna. Kamin na yi sallama ya shigo shi ma. Dad, You are needed urgently. Alhaji Hamud ya kalli Jan ya ce, Okay, carry on duk abin da suka yanke sai a sanar da ni. Hakan ya daɗa sa gaban Kal ya faɗi, amma sai ya matse ya haɗi rai yana saurara ya ji me za a ce. Jan ta ce, Kamil, nemo waje ka zauna kai za ka yi mana shaida. yan waje shi kam yana ta satar kallon bahiya. Da suka haɗa ido wani murmushi suka sakar ma juna sun kifi kifi suna communicating da idanunsu. Nan taron ta shiga tambayar Bahiya ko tana so ta cigaba gaba da zaman auren? Ta ce kwana kaɗan ya rage a yi hidimar. Kin ga tun kafin iyayenku su gama riritawa is better ku yi magana ɗaya sai a yi da ta ƙare. Kan ne ya fara magana cewarsa shi yana son aurensa. To, to ba yanda suka so ya faɗa ba ya faɗa shi. Shi san baya son cika sauke kansa. Bahi ta mai da kai ƙasa ta yi ajiyar numfashi cikin sanyin murya ta ce mom, ai na gaya miki ni kan bana so. Ta turo baki. Jahan ta ji wani iri a ranta amma ta fuske ta ce oke no ɗina, tunda ba kya so Allah ya kawo wanda ya yi daidai kwanan nan sai a yi bikin kwanan nan sai a yi naki bikin ko? Ta gyaɗa kai a slow Jahan ta ce ina tunanin nan kusa ne don ba na son ki zauna haka nan. Bahi dai saurin gyaɗa kai. Kan kallon su yake amma a ran shi ya ga mutum kamar ya sha su. Daidai nan Anti Manja ta shigo da ta. Dan dai bata san kan maganar ba, Kamil ya shafa mata a kunne, kar ne cikin su ya tsine baya cewa uffan. Sai cika baya cewa uffan bai cika ɗaga kai ba, hirar bahi da jahan na mugun gona shi. Ga nan kami da Anti maja sun fara wani irin annoying side talks a gefensa suna yi suna matsa dariyarsu. Anti maja ta yi gyaran murya kamar bata san da shi ba mom, ashe Nur ba rabon aban bane. To mu dai ba za mu yarda a bawa bari ba kawai a yi 'yar gida tunda second angon yana shiri. Kami ɗauke kai yayi kamar an bar shi a duhu bayan bayan shi ya shirya kan suka yi yanzun nan. A yayin da Jahan ta kalli su Kamil ya kashe ma Mabahi ido cike da mamaki Jahan ta ce second ango. A ina kenan? Kamil ya daɗa ɗaure fuskarsa sosai kamar zai fashe. Anti Murja ta ce man baki sani ba, ai abin da yasa ni ba zan damu ba saboda na hango fa kamar angon nama a gidan nan yake. Jahan ta ce nonsense ba na son magana banza ta ce oh mommy what if idan ba hira kamin ne, ai sun dace ko? Tsaki mai sauti ya kubuce makal, dukansu sun sha mamaki. Ni dai a yi a raba auren nan, ni dai a yi a raba auren nan Nur nake so na gani cikin sabon kayan aurenta, ko ba haka ba Nur? Bahi ta ɗago da murmushin ban mamaki tana washe baki suna ta yi. ispo ne a akan fuskar Sa'ud. Me ke waye ya bar wajen a saɗaɗe? Jahan tana bin su da kallon tuhuma. Dariya kame ya ce mom wallahi wasa take miki. Jahan ta yi scolding din su hira mai daɗin gaske suke yi kan bahiya na kafar Jahan tana lailaya ta cike da nuna mata gata. A nan har ta gaji ta bar su ta nufi site din Jinnut ba ta fasa ba lallai tana so su fita. Site din ya ɗau wani shiru na ban mamaki isar ta bakin do din iya bugawa ta yi amma babu wanda ya buɗe mata kofar. Haka ta gaji ta fice daga site din mai gaba ɗaya. Sa'ud shi ga ɗaya yake tafiya yana zaga saman benen set ɗinsa ran shi a matuƙar ɓace. This girl is joking with me. Wai ni za ta ringa juyawa? Me zan yi mata ta san ina son zama da ita har abada? Ba zan iya jure wannan wasan ba, broda. Muryarsu ba ya dakatar da shi daga tunanin shi, sai wani limce idon sai ya sake buɗewa kafin ya juyo. Subaya tana tawowa tana magana what is wrong? Ya na ka a ɓace, ya eh, da iska duk tashin hankali ya nuna a idanun shi. Hmm, Ni dai na san duk ki ne su baya. You are very close to her amma baki koya mata abin da ya dace ba. Kina ji ta haɗa kai da mam za ta raba auren nan? Wai sau nawa zan ba da haƙurin ne? Su baya ta sa fuskar tausayi Carl please calm down. Akan bahiyar me kake? Akan bahiyar ne kake ɗaga hankali? Ta faɗa da sautin damuwa tana matsowa kusa sosai. ya ce ni kar ki faɗa maka kin san ina santa ta and right now cewa take ba ta son zama da ni and mom is on it. Ya kuke son nayi yi? Ta yi sauri ta dafo shi kal please listing ka kwantar da hankalinka ni wallahi ban sani ba ma. Bahiyya ce take cewa a raba auren ku? Ya ja tsaki yana mai dafa balkoni ɗinsa yana wani irin sassanyen yana wani irin sassanyen yahuci Bare ma yanzu da ya hango Aunty Murja tana shigowa site ɗinsa, sai ya juya ya kalli su baya, don Allah ki fita. Wai ina masu aikin gidan nan ne, kar ana barin kowa yana zuwar min site. bunch of noises please leave ki su baya ni na fasa magana da ke anti murja ta san duk dan ita yake mitan nashi bata fasa ba kuwa sanda ta iso har gabansa tana kallon yadda ɓacin ran nashi ya affecting mood din su baya ta yi tsaki aban wai mai wulakanci aban wai mai wulakanci dan zaka rabu da matarka shine kake sauke ma kowa ya ɓata sosai ta lura idanunsa na neman sauya kala ya ƙi kula ta bai ce mata uffin ba oho maka Yarinya is already making arrangement for her future auren soyayya. Kina ji kuwa su baya? Bahiya ma ta ce Kamil ne next angon namu. Kin san kuma sun haɗu, kin san Kamil faɗan duniya ne. Gashi hot guy ga sense of homo. A yanda nu take ɗan yashar ai, idan aka yaɗin nan kuma sai an ga abin da ya naɗe mabuzu naɗi. Yaƙe kawai su baya ta yi bikos ta ga yadda brod ta ya tsimi a saɗaɗe ta ce bahi da kame shaf shaf haka. Anti na sata kalan ta ce imana wai me za a jira abu a gida? Before she release Kal ya kama hanyar sauka kasa ya fita step dawowarsa ke da wuya suka ga security har biyu a bayan shi. Ya tsaya a gefe ya dake ya haɗe rai. Nuna musu hanya. Anti marja ta kalle shi tana sallamewa Anti Murja ta kalle shi tana sallamewa a ban me yayi zafi bai ko kalle su ba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobel tare da ni mai gabatar muku Maman al'ami